من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب يستقبل بأدراك رجليه القبلة ba mai bayani akan cewa mai sallah shina hukuntar da dukkanin adala fi kirjilaihi sasannin kafafu ne guda biyu shina hukuntar su ga alƙibla alƙibla qalahu abu humaydin abu humaydin shi hudu wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan bayanin shi na zuwa cikin babukan da aka yi babun idza lam yutimma sujud ba mai bayani idan mai sallah bai cika sajada ta yi ba mai hukuncin sallah ta حدثنا أساتون محمد قال حدثنا محمي... آه قال حدثنا مهدي وابن ميمون عن واسد على هدف عن أبي وائل آه دق أبو وائل هو شقيق بن سلمى عن حذيفة دق حذيفة هو ابن اليماني annahu ra'a wani mutum la ya cimma ruku'ahu ba cika ruku'i ne wala sujudahu ba ya cika sajada ce falan ma qada salatahu lokacin da ya ƙara sallah ce qala lahu huzaifa sai huzaifa ce mishi ma sallaita huzaifa ce mishi ma sallaita baka yi sallah ba kala sai shi shaqiq ibn ya ce wa hasibuhu ina zato kala ya ce walau mutu da ka mutu mutu da za ka mutu ala gairi sunnati muhammadin ba akan sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama saboda bai cika sallah ashe kenan duk wanda bai cika sajada bai cika ruku'i kenan tun da bai cika su babu su ashe in mutum bai da ruku'i bai da sajada bai da sallah <coughs> babu sujudi ala sab'ati azubin bayan mai bayani akan sajada akan sab'ati azumin qasse guda bakwai hadisna qabisa qala hadisna sufyan an abrin dinarin an dawusin annabi abbasin umira nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an hori manzon allah an yajir shi sajada ala sab'ati azumin ala sab'ati abain akan gabai guda bakwai wala ya kuffa sha'aran sannan kuma ta aka hore shi wala ya kuffa sha'aran kar shi kami kashin kai ne lokacin sajada kenan shi ma gashin abashi shi sajada wala sauban kashi ta kun kwaituwahi ne to waɗanda ga bayana aka hore shi shi jira a kansu hati goshinsa wale daini da tafunan hannuwansa kada shi hida hakan ga shaza tafunansa wata muna da uku kenan wa ni da kafafuwansa da goyyansa guda biyu biyar kenan wa rijlaini a'a wa ta rijlaini da ƙarshen yatsu na kafafu na ƙafa. su ma su yi sajada sai shi aza yatsun hakan ga sai su tashi amma waɗannan manya manyan hurta su dibi gabas ko kuma duk yatsun gaba ɗaya su dibi sai shi tankwara in ya tankwara sai kasance da nan da nan suna dibin gabas na yatsunsa na kafa sai shi kasance duga duga sun tashi sama wata shi na cewa da raka da jilaihi haka nan kuma da sasanni na kawahu abinda shi ka nuhi na nan ga watan giyahun kafa ta su ne a ainihin farauta ne farauta na kafa su kasance shi kafa su ga ƙasa in ya kafa su ga ƙasa sai shi tankwara a dugadugan in ya tankwara su sai shi kasance farauta sun lankwasa amma dugadugan na sama farauta su ma sun dibi a kibla to da farauta ne suka dibi a kibla su ma hannuwa ne shi kasance shi aza su hakan kashe musu haka in yi hakan ga su dibi a kibla ba don haka su ma hannu sai shi gani su haka sai shi aza su kasa shi na ce wa adara ka rijlaihi da sassanin kafafu ne sun bakwai kenan حدثنا مولى بن ابراهيم هو الفراهيدي قال حدثنا شوبه هو ابن الحجاج عن امر دغ امرو an dawutin daga dawutu an ibn abbasin daga abdullahi ibn abbasin annabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace umirna an hore mu an najira mu sajada ala sabata azumin wance ne ga manzon Allah an ka hora wannan kuma umurnin mu an kai umirna an hore mu annabi da ka a dauki wancan hususiya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam don haka Buhari saki kawo wannan na an hore mu annabi da mu sajida ala sab'ati azumin akan kasa guda bakwai wala na kuffa sha'aran wala na kuffa sha'aran sannan kuma tan kada mu kame ko wala na kuffa sauban kada mu kame tuwahin mu idan za mu sallah kada mu tukonkwai tuwahi wala sha'aran ko gashi shi ma gashi a bai shi shi sajida hadisna adam huwa ibnu abi iyasin qala hadisna isra'il huwa ibnu Yunus. an an abi ishaqa daga abi ishaqa as-sabi'i an abdullahi ibn yazida daga abdullahi ibn yazida al-hadami qala ce haddathana al-barra'un azib barra'un azib ya faɗa mini wa huwa gairu kadhibin ba wa huwa gairu kadhubin shi barra'u ba makadaci bane qala ce kunna mun kasance nusalli muna sallah halfan nabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa idza qala in yace sami Allahu liman hamidahu lam yahani ahadun minna